وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم بركة مرساكة حدوة شمونا في وأن للتافي ميتان البركة يسونا حوار هادئ مع الدكتور القزويني الشيعي الاثنى عشري na Profesa Ahmad Sa'ad Hamdan Ramide wanda idan ba a manta ba yau daidai yake da 23 ga watan al-Muharram hijira tana dubu da 1442 kenan wanda ya dace da sha huɗu kenan ga watan tara shekara ta 2020 sun haɗu a cikin darasi na wannan littafin mai barka kamar da ambata da wannan darasin namu shine darasi na goma kenan insha Allah ta'ala da darasin da ya gabata ba a manta ba muna kan gaba da take kunshe da bayani kan cewa wannan aqida ta imamiyya game da wato a su guda goma sha biyu ta cewa duk ayoyin da suka zo da suke magana akan imani da muminai to ana magana ne akan a'imma limamansu sha biyu da kan wabiyan a'imma duk ayoyin da suka zo kuma suke magana akan kafarai da mushirikai da 'yan wuta to fa ana magana ne ga al-mukhalif wanda suka saba a imma makiya a imma na ke kenan kamar da suke ambata sai a sunna suna na wasu wani ayin suna magana ne a kan sahabbai makiya ga za kaza kaza nan bangano na wauta da suke ambata Allah ya kiyaye kuma wai duk ayin da suke magana a kan. wuta a wato aljanna da ni'imominta to wannan ayoyin suna magana ne akan ahalul baiti na a'imma din su guda sha biyu ya su kaɗai kenan mana shirin ahalul baiti da kuma mabiyan waɗannan a'imma guda goma sha biyu da kuma ayoyin da suke magana akan wuta to fa suna magana ne akan makiyan ahalul baiti Allah ta'ala ya kiyaye to male ƙarshe sai yake ce man duk wanda yake son ƙarin bayani su koma zuwa ga tattafai da zai ambata zai ambata sunayensu ga su kisa littafi na farko alkafi asani tafsirul askari asalis tafsirul ayyashi الرابع تفسير الصافي الخامس تفسير الفرات السادس كتاب الاختصاص السابع وسائل الدرجات الثامن تأويل آيات الظاهرات وغيرها من كتب الإمامية wannan littafan a su guda takwas zumi son ƙarin bayani game da waɗannan wannan bagana da mana ya ambata sai ya koma zuwa gare su bal wallahi inda muslimul ladhi tarabba ala alwahyi mana irin tsuwa ice wallahi haƙiƙa musulmin da irayu tsakanin wahayi guda biyu alƙur'ani da suna, da ya sahayi an tun saba da kutub ilade ne wallahi zai ji kunya a nasabta waɗannan tafai zuwa ga addininsa a cewar tafin addininsa wa khasatan kitab eh, basa'ir rama musamman tafin basa'ir rama sun zai ji kunya a ce wannan littafin addini ne littafi kafai na tatsuniyoyi da shirme da domin mutum irasa ina hankali waɗanda suka rubuta shin ba su da hankali kuka suna da san marafa hankali za su duba wannan tafa suka ta mamaki aka ta ganin tatsuniyoyi da maganganu da suka saba wa hankali sahihi suka ce an sha wani abu aka rubuta wallahu musta'an to anan malam sai ike eh, cewa sa'azkuru da ma min minha liddalala ala ma qult na faɗi wannan maganar ne ba a banza ba kawai ba a da'awa ba zan baka misalai da suke nuna wannan da'awa ta ta wannan cewa musulmi da iraye tsakanin kitabu da sunna zai ji kunya a nasabta wannan ta zuwa gare shi suke ta ga misalai za su nuna wannan da'awa ta ba kici faƙadu warada fi sahi kitabin inda shi'a وهو الكافي وفي عدة تفاصيل من تفاصيلهم روايات تقرر أن القرآن نظل في الشيعة مع عمتهم ومخالفهم كتشوا يا إنجنت أتكين يا ذو أتسمى في إنجنت لتفين الشيعة وهو الكافي وفي عدة تفاصيل هكذا ما أسدت أفن تفصيلي لدامة آه، ميزو روايات وإن سروايات da suke tabbatar da wai ƙur'ani na zalafi shi'a ya soka game da sha'anin shi'a ne ma'a immatihim a muharifihim ya soka a kan shi'a da musu da kuma wanda ya saɓawa ko wanda suka saɓawa imma wanda suka saɓawa shi'a kalgada lamba ta farko ga misalan faƙad nasabat tilka al-kutub ila ila sadiq annahu qala wannan da na ambata a sama sun nasabtawa Ja'far as-Sadiq alayhi salam cewa ya ce wai nazarar al-Qur'anu ala arba'ati arba' ya sauka a wato ala arba'ati arba' a wato ɓangarori wato guda hudu ya sauka ɓangarori ɓangarori guda hudu rubu'un fina wato rubu'i na farko ya sauka ne game da mu fina mu ahalibai ta kenan wa rubu'un fi aduwina rubu'i na biyu kuma ya sauka ne cikin sha'anin abokin adawanmu wa rubu'un sunanin wa amsar wani rubu'in na uku kenan eh, sunoni ne da kuma misalai wa rubu'un rubu'i na ƙarshe na hudu fara'idun wa ahkam wato wato farallan al'amura ne da kuma hukunce-hukunce kawai kuka sha'anar rabon gado da kuma hukunce-hukunce na ibada na hudu na biyu misali na biyu da wannan maganar da suka ce abu ja'far sadiq ya ambata ta zo a cikin alkafi juzu'i na biyu shafi na 628 haka ta zo a cikin tafsir al-ayyashi mujalladi na ɗaya kenan shafi na tara ta zo a cikin tafsir al-furat mujalladi na ɗaya shafi na 46 zuwa na 48 misali na biyu wa nasabata ila Ja'far as-Sadiq kadhalika annahu qala kana sun karna sabta wa Ja'far as-Sadiq alayhi salam wa yace wa yace nazar al-Qur'an atlathan Qur'ani ya sauka wato kaso uku ne wato bangarori guda uku na da aka ce jam'i ne na ruba aslas jam'i ne na fulus ana eh, wato kaso hudu kenan nan kuma sai suka ce wai ya sauka kaso uku kaga an samu wannan ruwaya ta ta buge daya, in ba haka ba a gaya mana yadda hudu ta zama uku ko da uku ta zama hudu ya za a wai ya sauka wato bangare uku sulutun fina wa fi aduwina sulusi na farko yana magana ne akan a kanmu da kuma abokin gabanmu wa sun sulusi na biyu sunanan wa amsal sunoni ne da misalai wasu wa sulusun fara'ibin wa ahkam sulusi na uku shine harkar rabon gado da hukunce-hukunce wannan magana ta zo a cikin kafi din shafi na eh, mudallabi na hudu na biyu shafi na ɗari 628 warahu al-ayyashi fi tafsirihi wa abahu ila ali haka na ayashi ya rawaito wannan magana amma ce sai zina ali ne radiyallahu ya faɗa ba ja'far sadiq a cikin juzuyi na ɗaya shafi na goma to a sai wa da ke ta fahatanin an shakhsin wahid ruwayoyi ne ga sunan guda biyu daga mutum ɗaya mimman za'amtum lahum al-imama al-ilahiyya wanda kuka raye cewa yana da wato matsayi na imama al-ilahiyya ruwaya ta farko ihdahuma tanqud al-ukhra ruwaya farko tana warware ta biyu wala nadari al qismaini huwa al-mu'tamad wa mu san a cikin ruwayan guda biyu ba ce za a dogara da ita arba'an au aslasan qur'ani ya sauka ɓangarori hudu ne ko ɓangarori uku ba ba sani ba wanne za a faɗa wanne ne ba wanne ne ba arba'an au aslasan wa ya'akkidu al ma'anar kashani fi tafsirin safi haka na kashani yana tabbatar da wannan ma'anar a cikin littafinsa tafsirin safi cikin juzu'i na ɗaya shafi na ashirin da hudu faya sai wato yana cewa dole Qur'an inna ma na zala fihim al'a'immatul isna ashar wa fi auliya'ihim wa ada'ihim mafi yawan ƙur'ani ya sauka a game da wai wato a imma al'isna ashar imma guda goma sha biyu wafi aula'ihim wa adai da maganar masoyansu da makiyansu kawai haka misali na uku wa ba da an aurada al'ayyashi misal hajji riwayat aurada riwayatan an muhammad bin muslim wa kawada. a bayan ayyashi ya kawo yancin ruwayoyi da suka gabata sai zamanto cewa ya kara kawo ta riwaya a ƙasa daga Muhammad bin Muslim qala qala Abu Ja'far alayhi Muhammad Abu Ja'far alayhi salam yake cewa ya Muhammad idza sami'ta Allah dhakara ahadan min hadhihi al-umma bi khair fa nah in kaza Allah ta'ala ya ambaci ɗaya daga cikin al'umma da alkhairi to mu ake nufi wa idza sami'ta Allah dhakara bi mimman maza wa ma'aruna in kaji Allah ta'ala ya ambaci a waɗanda suka wuce da da munan ambato to ba kowancin al'umma ake nufi ba masu adawa da mu ake nufi Maƙiyanmu ake nufi za a ce aya da samuda ba fa so ake nufi ba hakikatan a waɗannan maƙiyan nan so ake nufi wai suka ce wai abu ja'afar eh, ya faɗa Allah ta'ala ya tsare shi to magana ta hudu ko a ce misali na hudu da ƙala abul hussein al'amili ina al'asara fi tanzili a yakin ƙur'an bi ta'awiliha inna ma huwa al'irshad ila wulayatin nabiyyi wal salawatullahi alaihim wa ilami izzi sha'anihim wa dhillu شانئهم بحيث لا خير آه، لا خير آه، خبر به إلا وهو فيهم وفي أتباعهم وعارفيهم ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم ومخالفيهم إيكي cewa أتلي ودن سوكد da القرآن لكم تفسير سوء da fassara su inna ma huwa al-irshad a wato saukar da su da fassara su wato suna da alaka ko suna da manufar dusar da al'umma zuwa ga uh, wilayar manzon Allah sallam da kuma wilayar a'imma shugabancin su kawai wa ila'i sha'anihim da kuma ɗaukaka sha'aninsu wa ilami izi sha'anin da kuma sanar da buwaya sha'aninsu da kuma kaskanta makiyinsu bi haitu la khairar hubbira bihi illa wa idan babu wani alkhairi da Allah ta'ala ya ba da labari face wani alkhairin a cikin su Allah yake nufi wala fi uh, wa a atba'ihim face a cikin da mabiyansu ne wa arifihim da kuma wanda suka zamanto cewa suka itirafi ko wanda suka san falalarsu da matsayinsu wala su a zukira fihi babu wani abu mummuna da aka ambata qur'ani illa wa huwa sadiqun ala a'da'ihim fa ce wannan mummuna abun ya zamanto ya tabbata akan makiyansu ko mukhalifihim da wanda suka saba musu wannan magana ta zo a cikin mir'atul anwar wa mushkatul asrar wa ƙarar majalisi magana ta biyar majalisi ya faɗa a cikin wato ainihin a cikin littafinsa bisan hadal anwar kenan cikin mujalladi na 23 shafi na daga na 353 zuwa 390 me yake cewa babu ta'awilul mu'minin wal iman والمسلمين والإسلام بهم أي الأئمة وبولايتهم عليهم السلام والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبد والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم أورد مئة رواية تحت هذا الباب يا رب العالمين يا رب العالمين wato majalisi ya kafa babi a cikin wannan littafin nasa bihar al'anwar ke cewa babu babun ta'awilul mu'minin wal iman wal islam mana fassara ma'anar imani da fassara ma'anar muminai da imani da musulmai da ma'anar musulunci da cewa duka waɗannan suna nuna wato a imani mai ake nufi da muminai mai ake nufi da imani duk a imma ake nufi idan kaza an ce al'iman imani to a imma ake nufi kaza an ce mu'minun to a imma ake nufi kaza an ce al-muslimuna to a imma ake nufi da su da masoyansu kada an ce meye musulunci sai ka ce a imma ya kuma soyinsu wabi wilayatihim haka na kada an ce wato wilayar a imma sai ake nufi da ita zaka ce mu'minun ake nufi da ita al'iman ake nufi da ita mana dukkanin wata suffa ta imani da kaza to a imma yake nufi sunan babi ne wal kufur wal mushriki da wal eh, kuffar wal mushriki da wal kufur wal shirki wal zubt wal tagut wal lata wal uzza wal asnam bi a'da'i wa mukhalifihim ma'anar kuma kafirai da mushrikai da kafirci da shirka da aljubtu da kuma at da allata da uzza da al'asnam duk ma'anarsu su da maƙiya alibaiti ba mu khalifihim da wannan suka saba alibaiti kada an ce mai ake nufi da kuffar kafarai su ne mai masu ada da alibaiti da wannan suka saba musu mai ake nufi da mashirikai mai ake nufi da da shirkan ma da kafircin duk wanda suka saba alibaiti su ake nufi da ake nufi da aljuftu wa tsawut har da komai duk makiya alibaiti da wanda sun saka musu ne a tsohon babin ya kawo ruwayo har ɗai har guda ɗari mana wani kaga babin cikin sunan topic ɗin babin rashin hankali na gaba kiɗa ta ma'anar islam tana iya ɗaukan wai ma'anar wato a imma fassarar musulunci sai ka ce a imma fassarar musulunci sai ka ce wuyaya fassarar kaza kaza ko fassarar wato shirka da kafirci wai ma'anarsu suna nufin wato mana a ada'u al'a'imma kaga ba zai yi ba wannan shirme ne suna ba addini wani ba musulunci wani wani kwabatanci ne ga musulunci wallahu musta'an isa ma nake cewa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ilgha'un li jami'il madhi fil mu'minin as-sabiqin wa ilgha'un li jami'iz dhami fil kuffar was-sabiqin an watsar da dukkanin yabo da Allah ta'ala yau mu'minai na farko sahabbai kenan da kuma watsar an ƙara watsar da dukkanin zargi da Allah ta'ala ya ga kafirai suka gabata to an ce ba su ake nishi ba an ce makiya alibaita ake nufi da masoya alibaita ko ba ma haka ba su a imman ma ake nufi da kuma wanda suka saba a imma fatarihul bashari bada a bishiya wani tarihin dan adam ga baki ɗaya ma a ban ƙasa ya fara yanayi da shi'a tarihin dan adam a ban ƙasa ga baki ɗaya ya fara ne da shi'a kenan walam yabda bi adam bai fara ba da adam ana farkon wanda ya fara rayuwa a ban ƙasa kenan shi'a mana annabi adam da aka ambata an ce a baita ake nishi ko an ce a imma ake nishi madululin adam ana nufin a imma da shi ake nufi domin kisa annabi adam kisa ce ta yabo to ka'ida ta sun ce kuma duk inda aka ambaci yabo na wani mutane ko na wani mutum to a imma ake nufi in kada an faɗi wani mutum wanda yake kaza ko kafarai to maƙiya alibai to kaga kenan tun da haka abin yake to kenan ma baka magana annabi adam magana alibai ta kake tun a farkon halitta ko magana a imma kake fito da abin a fili magana a imma kake tun a farkon halitta ba maganar ma eh, wato annabi adam ba bi adam sun ثم biya allazina ballagu مئات matalakan zuwa kai magana kan annabawan da suka annabawan da suka suka zama to balagu mai a suka kai ɗaruruwa da suka rayu a ban ƙasa kafin wannan al'umma wa kana lahum umamun ba abuhum fa asnallahu alaihim suka zama to suna da al'ummatai nasu da suka zo domin su kira su fa asnallahu alaihim eh, eh, fa ba abuhum sashin wannan al'ummatan nasu suka yi da'a ga wannan annabawan a ƙur'ani Allah ta'ala ya yabe su wa ana da ba'abuhum fa zammahu Allah waɗansu kuma daga cikin wannan al'ummatan nasu suka yi gaba da wannan annabawan Allah ta'ala kuma yi magana a kansu da zargi kaga duk wannan ba haka bane duk magana ake akan ahlul baiti eh, ko kuma ka ce a imma ɗinsu guda goma sha biyu da kuma maƙiyansu kawai babu wani ibrahim babu wani da eh, babu wani ishaqa da yaquba du magana alawi ta ake kai ne ka fahimci lafazin ibrahim ba da yaquba da kaza har da yusuf du ba gane du alawi ta ake ne kawai ka ba wahala kaga an tafi rashin hankali ko mutum kamata ya akai shi da wano eh a kwansa raunin da yake kansa tun timimi ko a ringa ba shi magani ko Allah zai saya warki to wani ke cewa yake cewa riwayat ghayraha kafir tafasir shi'iyya shin da Allah waɗannan ruwayoyin ba zamanto da yawa ba ma da ma waɗansu ruwayoyin da ba ambata ba a cikin tafsiri na shi'a ta zo amma amir qur'an unzila fi shi'a wahdahum Ruwan da suke cewa wai qur'ani ya sauka ne akan shi'a su kadai kawai madahallahu wa a li'ada'ihim A yi su yabe su wasu ayon kuma su zargi wa makiyansu wadda ke taɓa an a'ada ohun ahalus suna eh makiyansu ne su ne ahalus suna kamar da ce fara idan kaifa tun kiro alayya inda ma ƙulcu to da Allah alƙazuniya za ka yi in kari lokacin da na ce akan maganar da na faɗa za ka yi in kari akan maganar da na ce yufhamu an alquran nazala fi shi'a wa a'da'ihim za a fahimci cewa alqur'ani a aqidar shi'a ko a fahimtar shi'a alqur'ani ya sauka ne a kansu da kuma makiyansu wa hadhihi nususun zahirat zahiratul ma'ana min kutubikum to aga nasoshi da ma'anarsu a fili suke nasoshin da suka zo a cikin sun tabbatar da abinda na rubuta kada kake min inkari na ka kenan ni ne akan gaskiya ni ne na kawo magana take ta ilimi da suke tabbatacciya a littafin ku sun mata ƙul wani kuma ka zo kana cewa wa billa billah ah, na rantsuwa da Allah kuma na faɗa da ƙwarin gwiwa an nauka mulau a kansu ra'ayar imamiyya an kutu bihil mudawwana zai ta ashara ah, arba'ata ashara karnar na kana ra'ayukum fihim hada ladhi qara'tu haka zo kana ta rantsuwa kana cewa kana faɗa da ƙwarin gwiwa cewa wai da a ce mun karanta ko mun ɗauki mun ɗauki maganganun shiya imamiyya da ta fansu da suke a dawwane tsawon ƙarni goma sha biyu mun ɗauki maganganunsu da sos kenan da kaltafansu wai da ra'ayinmu game da su gairar hada labi ƙara'atu fi tukun wai ba shine ra'ayin da muke faɗa ba ne a kansu cewa ga da suka ɗauki a imma ga da suka ce a ƙur'ani duka ya zo ne akan magana akan akan yan shi'a ko a su. wannan kaga mu muka kawo hujja da suke tabbatar da da'awar mu ba kai da kake sambatu ba wa hadhihi al-kutub allati eh, nuqilat minha hadhihi an-nusus alaysat min kutubikum to da Allah ga tambaya wa'annan littafai da aka ciro waɗannan nasoshi maganganu a cikinsu da Allah ba tafanku ba ne? Ko kuwa? Wallahi ya aba mahadi, wallahi ya aba mahadi inna ne inda makara'atu fi kutubikum ka annani aqra'u fi fi kurafati na ta ta'rif safa al-islam wa naqa'ih kita ya aba mahadi wallahi lokacin da nake karanta tafanku wallahi ji nake kamar ina karanta tatsunoyi da shirme da kwamatala da la alifu safa islam da ba su da alaka da kyawun musulunci da kuma tsarkin musulunci wa ahmadullah azza wa jalla ala hidaya wa safa al mutaqat wallahi ina goda da Allah bisa ga wato bisa ga shari'a da yi kusa fa'al mu'taqid da kuma ingancin aƙila da nake akai ina goda ga Allah suke cewa afala tara anna qasamakum hadha qad hanastum fi sun daga rantsuwarku da kuka yi a <laughs> kan wannan ba hannun hanastum fi wasu rantsuwar da yake nan a sama yake ta uqsimu billah ina rantsuwa da Allah wa ƙoli bi kulle thiqa eh, cewa za ka haka akwai kafara a kansa wallahu musta'an wa arzu an ne ina fata da Allah ya mun uzuri fa ne uhibbu an ta'rifa mashaa'iri manganuna sun yi tsori amma dai ina so cewa ka san me nake ji a raina inda ma waqaftu ala tilkal kutub lokacin da nake karanta waɗannan tafai na ku da abin da nake ji kawai ba wai ina nafin domin na na aibanta ku ko da nuna kaza kaza kawai ina so in nuna ma abin da nake ji lokacin da ke karanta fanko, ba wani abu bane wanda ke mai kima shirme ne kawai in ba shirme bane to zai zama to maganganu ne na hankali da suka dace da shari'a da zai zamanto cewa idan ana karantawa hankali yana samun nutsuwa domin yana eh, karanta abin da yake hankali yana karɓar abin da yake eh, ya daidai da shi amma ba haka al'amarin yake ba a sun masu ƙalubu minni ana ƙwarina bai na kutubina sannan kuma da wannan matsalolin da kwamasalar wadda kwake nema na wato adon ne comparing tsakanin littafanmu da littafanku a kan cewa a yi muwazana ba zai yi ba yi wato fala ba asa bilbada'i bi a sahi kitabin indakum wa a sahi kitabin indana ba da kitabin la to babu laifi sai a gwada din ma babu laifi a fara da mafi ingancin littattafai wato a wajen ku da kuma mafi ingancin littafi a wajenmu bayan alkur'ani sai a ɗauko a gwada a gani wane wato tsakanin mu da ku wanene ne izamanto cewa yake a kan shari'a al'amuran suke tafiya ke dacewa da shari'a da hankali ke cewa sahihul bukhari ah, na'am qultu wa hadhihi muqarana muktasara to ga muqarana nan da zan kawo a takaice bai sahih al-bukhari wa kitab kafi ash-shi'i al ashari da comparing ne nan wanda yake taƙaitacce tsakanin sahih al-bukhari da kuma a kitabul kafi na shi'a isna shari'a a sahih bukhari mu dauki sahih bukhari mu kalle shi mu masa kallon tsaf mu gaya ya aka gina shi ya tsarin su yake sai mu ga iftataha kitabahu bi qawli sai mu ga malam ya buda ya bude littafin sa da fadin sa bad'ul wahyi babun kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وقول الله عز وجل فقول الله عز ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ya zama lukhari farkon abin da ya ce kitabu bad'ul wah kitab bad'ul wah sai sanya babi yace babun kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillah ya fara wahayi ya fara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wahayi ya fara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to qaulullahi azza wa jalla inna auhayna ilayka ma auhayna ila nuhin wa nabi wa nabiyina min ba'd sannan baya bude babi sai ya kawo hadisi bi sanadihi ya kawo hadisi tiryan tiryan ai zuwa mataninsa كتا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة أو أو مرأة ينكيها فهجرته إلى ما حضر إليه وهذا الحديث ابتتاح لكتابه كتابه وأن حديث إنما الأعمال بالنيات إمام الخارية كاوشن دمي إبوء للتاف سكأي لما أنا إبوء للتاف نا كتاب بريء الوحيد ثم hadisan حديثا آخر بسنني bayan ya sanya wani hadisi na maganar da ce kunshe da ma'anar kyawun niyya kai ta niyya a cikin komai to sai ishiga hadisi da suke da alaka da bada ulwahayi sai ikawo hadisi da sanadinsa wa fihi an al-haris bin hisham sa'ala rasulullah sallallahu alaihi hadisin yana cewa haris bin hisham Allah ya kare da a gare shi ya tambayi manzon Allah sallallahu kaifa ya atikal wahayi yaya wahayi yake zuwa ma ya ma'aikin Allah fa akhbarahu an-nabiy bi zalik annabi sallallahu alaihi wasallam labari gashi gashi na zuwa mun asaffa kaza da kaza da kaza wa hadha istamarra yadhkuru nuzul al-wahyi ala rasul haka dai haka dai wato Imam Bukhari yana ta ambatan yadda wahayi yake sauka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma qala bayan ya gama da kitabu wa bada'ul wahayi sai ce kitabul iman wato littafi ko babban babi da zai magana akan imani da Allah aure da fihi ayatu asar a wannan title ko wannan sunan babi sai kawo ayoyi da kuma riwayoyi suna bada'a a ah, ثم بدأ الأحاديث بإيراد حديث بحديث بسنده سيفارة كاو حديثي حديث فرقو دي كاو شين حديث بني الإسلام على خم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج والحج وصوم رمضان سؤال الكتاب انظر كيف يتدلى أنوار النبوة في هذا الكتاب العظيم maƙarin don Allah ka duba zuwa ga yadda wato haske na annabta ike bayyana a littafi mai girma yadda aka fara da fara wahayi ya yake dalla-dalla sannan aka zo aka magana a kan imani kitabul iman daki-daki ga hadisan gashi ga ayoyin daki-daki cikin hankali abu da yake da alaka da imani da musulunci kyawun musulunci amma sun maƙawarin to kai kwamfiyarin kai kai wato adin kai mukarana da maganar da ta zo gaba shine alkafi littafin kafi sai kai mukarana da wannan maganar ta bukari ta littafin bukari da kuma littafin alkafi afta ta haƙi ta bahu bai ƙaunihi abinda yake farko a littafin kafi na shi'a wato isna ashariya shine kitabul aqli wal zahar wai babban babu da yi magana a kan hankali da zahiri shine abu na farko da aka bude littafin kafi da shi sun aure da asaran an abi ja'far sannan ya ambaci wani asari daga abu za'afar qala fihi wai abu za'afar <laughs> ya ce lamma khalaqa Allahu al-aqla istantaqahu lokacin da Allah ta'ala ya halitta hankali sai ya ce hankali yi magana sun ba ƙwari lahu aqbil fa aqbala sai Allah ta'ala ya ce da hankali wa taho sai hankali ya taho sun ba ƙwari lahu adbir fa adbara sai Allah ta'ala ya ce wa hankali juya sai ya juya sun ba ƙwari sai Allah ta'ala ya ce wa izzati wa zalali na rantsi da izzata da buwayata ma khalaqtu khalqan huwa ahabbu ilayya minka ban halarci wata halitta da tafi soyuwa zuwa gare ni ba sama da kai wala a wala a kamar tuka illa fi man uhib ban cika hankali ban cika ka ga wani ba illa fi man uhib sai ga wanda nake so ki sai ki cewa amma inni iyaka amir amma inni iyaka amir eh, ni kai zan dinga umarta wa iyaka anha kai zan dinga hanawa wa iyaka wa aqib kai zan dinga azaba wa iyaka usib kai zan dinga ba lada mana hankali shine mizani na na umarni da hani da uquba da ba da lada wa aurada ba'dahu asalan akhar an ali sannan bayan wannan asali sai kuma aka kawo wani asalin da da ali radiyallahu anhu qala qala habita jibril ala adam fa qala ya adam wai malaika jibril ya zo wajen annabi adam sai ya ce masa ya adam ya adam umirtu an ukhayyiraka wahidatan min salat an umarce ni na baka zabi ka zabi ɗaya daga cikin uku a faktarha wa za ifnain ka zabi guda ɗaya ka bar biyu fa qala lahu adam ya jibril ya jibril sai annabi adam ya ce ya jibril wa salas. menene abu guda uku fa qala al aql wal haya wad din sai malaka jibril ya ce masa a guda ukun su ne hankali da kunya da addini faƙala adam sai annabi adam ya ce in nikhtartul akala to a cin hankali da kunya da addini to na zaɓa hankalin faƙala zubril lahaya waddin in sarifa sai zubril ya ce kunya da addini to ku koma wada ahu ku ba ku kyale annabi adam ku kyale shi tunda ya tsaba hankali sai ku tafi an riga an gama fa qala inna umrina an nakuna mu al aql sai wai kunya da da addini suka ce wai ai ai an umarce mu kasance tare da hankali haifu kana duk inda hankali yake an ce mu kasance tare da shi qala fa sha'anukuma sai sai zuri sai tun da an ce ku kasance tare da hankalin shikenan sai ku kasance tare da shi ba a rida sai mala'ikar jibril ya koma sama wa haka da stamarwa fi dhikri wayatin an al-aql haka dai haka dai na eh, eh, wannan littafi na alkafi ya ci gaba da kawo ruwayoyi game da hankali suna aure da ba'adahu fadl al-aql sannan bayan haka sai ya kawo babi mai suna mai suna fadulul ilmi a kulluha aw julluha laysat an nabi dukkanin su kuma fi yawan ruwayoyin da suka zo karkashin babu a babu ilmi ba su zamanto daga annaba ba da yawan su ko dukkanin su ma ba daga annaba ne wannan wayoyin. walam ya la bil qur'an wala bi kalami rasulullah bai bude littafinsa ba ko babukansa la da ƙur'ani la da maganar manzon Allah sallallahu wa azunnu an al'imma na nubuwa to dai ina kyau san ko dai a imma dai sun shafe annabta ne yadda har ba iya littafi mafi inganci na shi'a ba a buɗe littafi ba a buɗe babi da ayar ƙur'ani ko hadisi da kamar zan Allah kaga an shafa annabta dama annabta ƙur'ani ce da hadisi to ba a kawowa sai maganar a imma kaga kenan zai bi wato imama ko ko a imma sun shafi nubuwa kenan to shikenan to wanda ke son al-muqarana bainal ibtitahain to idan muka yi muqarana tsakanin wato bude kowa yadda ya bude littafin sa to zamu ga cewa wato ainihin al-bukhari bada'a bi dhikri bidayatul islam bukhari ya fara da ambatan bidayatul islam yadda musulunci ya fara mustadillan bi kalamin bi kalamin la azza wa zalla wa kalamin rasuli ta yadda yake wato kafa eh, hujja da zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bada'a bi dhikri athar an ghairin nabi kulaini kuma ya fara ambatan ya fara ambatan ya fara da ambatan ruwayoyi daga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yanbaghi an yabda bi kalamillah wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam wanda abin da ya kamata shine ya fara da ambatan maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ba kuma da kafi ذكر أن آدم khudiba wa khuyyira bainal aqli wal haya wad din sannan kuma za ga alkafi ya fara wai da da labarin cewa wai annabi adam an bashi zabi tsakanin zaɓar hankali ko kunya ko addini to abinda zan ce a nan fa inda ma hudu ba adam yayin da aka tambaye annabi adam hal kana ma'ahu aqalun amla lokacin da aka tambayi mala'ika jibril ya tambayi annabi adam shin annabi adam a lokacin yana tare da hankali ko ko bai da hankali yan bai da hankalin aka tambaye shi kuma fa in kana ma'ahu akal ya zama to ya tabbata annabi adam yana tare da hankali lokacin da mala'ika jibril ya tambaye shi to kaifa yukhayyiru baina shay'in huwa ma'ahu to ta ya za a bashi zaɓi tsakanin abin da yake dama yana tare da shi ne a ce zaɓi abin da yake tare da shi dama yana tare da shi ya yi dama yana tare da hankalin kuma an ce a kuma ce masa ya zaɓa hankali ya zama tare da shi bayan ya zaɓa wa in kana laisa ma'ahu akal to in ka ce ko in ka ce ana ana alƙatun baya tare da hankali ba kai fa yuhadab man la aqlala to ta ya za a yi magana da wanda bai da hankali ثم كم zamani الزمن adam آدم قبل نزول جبريل بدون عقل تسنن wato wato nawa ne tsawon lokacin da annabi adam izauna kafin saukar mala'ika jibril ba tare da hankali ba ba tare da hankali ba ba tare da kunya ba ba tare da addini ba haka annabi adam yake zaune ba hankali ba kunya ba addini wal’iyyazu billah sun ba kaifa yi azza wa adam eh, baina umurin kulla la ne an halittar to yi da allah ya allah ta'ala za a ce wai yana ba wa Annabi adam tsakanin wasu al'amura da wato kowanne adama ba zai zama to ya wadata gabarinsu ba sai ga wani mutum cikakken mutum bai da kunya bai da hankali bai da addini fa halal haya ya anhu al-insan to yanzu da Allah a ce kunya akwai dan adam da da zama su bai da bukatar kunya wa hal dini ya anhu al-insan kana addini za a samu wani mutum da zai zo cewa ya wadata gabarin addini wallahu azza wa jalla la yuridu lil insani an yajma'a bayna al-aqli wal haya wad din idan Allah ta'ala eh, baya so ɗan adam itara tsakanin hankali da kunya da addini wa hal yanqusu min mulkin lahi shay'un idza jama'a li adam bin al-aqli wad-din wal-haya shin wani abu zai tawaye ne a cikin mulkin Allah idan Allah ta'ala tuntumi ya hada wa annabi adam tsakanin hankali da addini da kunya subhanaka hada buhtanun azim a ƙarki ya tabbata ga Allah ta'ala wannan ƙarya ne wanda yake mai girma gasi mai girman gaske buhtanun azim wannan ƙarya ce katuwa sosai da ƙire wanda yake mai girman gaske summa man akhbara aba ja'far bi zalik sannan wannan maganar ya ga abu ja'far wannan magana ay atihi alwahyu bil ghaib shin wahayi ne na gaibi ya zo masa ko kuma am kaifa arafa dalika ko ko ta yaya isan wannan magana na’am, amma na hannu fana a taƙid an na aba za’afar a taƙawalin lahimin ƙula alallah, an zau zala mala ilma lahubi. Amma mu alu sunna, mun ƙulta cewa a wata abu za’afar alaihissalam, tsoron Allahnsa ya wuce a ce igaya wa Allah ta’ala, wa Allah ta’ala, ƙarya da bai da ilimi a kai. wa anna zalika min riwayat al-makbuba wannan lalle riwaya ce ta ƙarya Allah fi nusbat ilaihi wasu aka nasabta masa thumma thumma al-bukhari da ƙarabata alfain wa sab'a mi'ata hadith mutafarriqa sannan muqarana ta gaba wa imam bukhari ya rawaito hadisi dubu biyu da saba'in da ah, dubu biyu da da kuma ɗari bakwai wato arraba kenan da ainihin ya zama to balagat a ta ƙurabata aka alaf hadis bil mukarrar da kuma tare da mukarrarat hadisan da bukhari ya fitar a cikin sahihinsa sun kai kimanin dubu bakwai a kullu ha sahiha dukkanin su sahihai ne illa a hadis intaqadaha alaihi ba abu ulama sai dai sashin ɗaiɗaikun hadisai da bangarorin malamai da suka yi masa intiqadi la takadu tata'adda tata'adda adadu asabi aliyat da kusan ba za su wuce in yatsun hannu ba wanda malamai suke yi dan kunkwashe akai wal kulaini awrada akthara min 10 hadith min 16 hadith amma kulaini littafin sa al-kafi za mu ga ya fitar da hadisi ɗaiɗaiɗai har dubu goma sha shida mu sashe eh, eh, ulama shi'a minha illa ƙwarabata ta alafa hadis amma gabaki ɗayan wannan dubu goma sha shida ɗin malaman shi a basu inganta eh, babu abinda suka inganta kaɗai shine riwaya dubu biyar kawai dubu goma sha shida dubu goma sha ɗaya ya tafi a banza a wajen malamin shi'a sun ce duk ƙarya ne ruwaya eh, dubu biyar ce ingantacciya wajen sharaɗin ma malamin shi'a kuma shi ne wai littafin alkafi ɗin shi fi inganci amma kuma ruwayoyi a cikin dubu sha shida dubu sha ɗaya tsakanin raunan na da ruwayar mazuwa dubu biyar ce kawai malamin a ce ganin maganar ta inganta ta ga da ƙarya take da tasiri a cikin shi'a hatta a karan kansu kansu sun suna sanya wa kansu alamar tambaya wata rakar baƙi aka cika bar sauran ragowa wadda ƙubbi bawa أهل السنة في الرواية لعله يقتفي هذا الكتاب من الوجود to kuma da a ce za a ɗauki ƙa'idoji na malaman ahlus sunna akan inganta hadisi ko raunanawa wala Allah littafin ma zai zamanto cewa ma an rasa shi zai zamanto cewa ba a iya samun hadisi guda ɗaya ba wanda iya tsira akan ƙa'idojin malaman hadisi na ahlus sunna da a ce za a tattara hadisi sauran dubu biyar din a ce a sa su a mizani na malaman sunna tantance su sai a iya rasa ma hadisi ɗaya ma da zai zamanto ingantacce kaga littafin zai zamanto babu shi ma kenan domin ya gama karewa gaba ki ɗaya aw yasfu minhu alqalil ko ko a samu hadisai kaɗan wanda za su tsira kadai A fa ma ya'arikum fil kitabain da zalik to da Allah me ra'ayinku tsakanin wannan tafai guda biyu tsakanin sahih bukhari yake bangaren ahlus sunna wal jama'a da kuma kitabul kafi na kulaini da yake bangaren shi'a isra a shari'a ga yadda dai mu'aranar take tsakani bambancin tsakanin hanyar jirgi daban ta mota daban babu haɗi tsakanin mafi inganci littafai bayan kitabullah wajen ahalin suna da kuma mafi inganci littafai bayan kitabullah in ma kitabullah din ya inganta a wajen shi'a mafi inganta littafi bayan alkur'ani alkafi da yadda yake haga mukarala tsakanin wannan mazhaba da wannan mazhaba ba zai mayu kaga abun wato a fili yake kwarai kwarai da gaske da bai kamata ya zamanto cewa ana an ci gaba da jayayya tsakanin madarasa ta shi'a da sunna ba game da bambancin da yake su. Allah ta'ala ya ba mu dacewa lokaci ya ya kare mana kusan mun kara minti biyu a nan wannan gaba ya kamata mu kwana a kai sai Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu ciru zuwa ga magana ta gaba insha Allah ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh